dakata kai lafiya ka da Allah dakata faɗa to kai ya ka tsaya wa bato da kai zan magana ta sai ka tafi kai ban gane sai ta tafi ba ni ne mai ta ai da kiyan da Allah ya riga ya sa an masa tsari rayuwar da ka sani ta yan boko kamar a ofis haka ake sai da kai kai ne mai riken ni ne nan to wannan kofa mm. wannan dan mm. aiki na ne <laughs> lalle kun cika yin iska eh, yau aiki yau ta kan ku zan yi aiki lalle wa kake so to ai ba a zo magana siya ba tukuna a matsayin na ma'aikaci da bai ce ga boda ma a kulle ta ina ma ku hauro ku shigo da wannan raken ba ma yadda da raken nan ba ke wato shi raken sai an masa permit kenan dan nan kake nufi kenan ko yalla bai <laughs> wato sai an nuna maka rasit da aka aka shigo da kyan nan kasar nan na ga alamun nan zaka ja da wato return ma ya zama dan oda kenan dakata to na farko kun kare doka idan ko kare doka ba ta ina ku shigo da wannan rikin wannan rikin da garinsa ma ba shi da zaki ba mai zaki ne, shi da can kenan eh to sosai ma kuwa to da ruwan gishiri aka aka shuka shi kenan kuma da menene duk sai na gwada suna gani duk sai na ɗanɗana suna ji don haka dis kai ta fere min ina ɗanɗana su ina ji in na ji in na ji da zaƙi to kun tsallake in ko babu zaƙi to <laughs> wallahi <laughs> ne sai na ɗanɗana su duka sai ka ɗanɗana su haka ne yalla bai kana yawo da takardu sai ka ce mai sai da kosai eh ai sa kenan raken in an siya sai mun rubuta an siya kuma an haɗa bashi sai mun rubuta an ɗauki bashi ka duba yakubu muhammad ran da ce ma daukan bashi ake ka san ya kuma muhammad dan wasan hausa to ya daukar mu bashi wani mugari ina jin ka ci gaba da magana to aladuhu ma ina bin sa bashin raken nan ka ga sunan su yana cikin list gashi nan aladuhu ya dauki bashin rake guda shida to ai ya biya abubakar sani ya dauki bashin raken nan guda uku adamu zango ya fiye shan rake guda takwas ya dauka har yau kwakwan dala bai bin ba ka gani ko ka ga alugum ko gashi nan har da alugum zan guda shi da isha ai ba rake ne shi yasa ake ta haske wannan wayar ke ne kamar ashin official ah hafiz official eh nasa eh, ya sha rake to ka gani haka falali e ɗorayi na ce ba zan bashi bashin nan ba saboda na san shi da taurin bashi falali e ɗorayi wannan babu zaki to to to rawali you are under arrest dan kai eh yanzu kana neman ka ka dauko wani abin rubutu ai ina ina ina irga waɗanda kake kake ajiwa a irge suke kar ka yadda muka sa na yan gwashi ba an fere maka rake guda takwas ka sha guda uku ba zaki ban gane ba yalla bai ban fa gane ba fa ta biya to ta biya to to to kaga milal irza so da ita da bashir kaya wannan yarinya sai ka ce kwartuwa ka duba fa ka gani yalla bai na bukanci da araken nan na ta biya ba in sa suna ka kai ma ka za ya rike mu wannan da ke na ga fi kowanne zaki samun alera <laughs>